غير محشورة كل له أواب وسخرنا الطير محشورة كون منك هوري تنصاي ودن ديكي ودن ديكي تارا مجموعة إليه ودن ديكي تارا زوا غريش تسبيه مع حسنة تسبيه تاري دشي كل من الجبال والطير دوكا دوا تنن أبنن دا تنصاي lahu awwa mai mai da al'amari ne ga Allah ai la ajali tasbihi matakar سيسورا ya تبي أي أواب كون da shugaba ya yi laihi guda wato za a yi laihi ɗari bai iya gyarawa wakila kullum min dawo da wal jibali wa tsairi musabbihun kowane shi dawo da duwatsun da tsantsayen kowane tasbihi yake wara ja'un lillahi mai mai da al'amari ga Allah ne ta'ala madaukakin sarki wala yukhalifuna nizamahu ba su ba su saba matsarin sa li ihwa'ihim ga ko don su koma ga son zuciyarsu matukar shi ya bi hanya sai kowa ya tabi hanya ai ta tahiya وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه ملكك أرفه ملكينسا أي قويناه ملكك أرفه هاشي بتقوى سبوة صوران الله fakhala alahu kullu shay'in komi ya sadda kai gare shi li tawaduhi ma Allah domin ya sadda kai ga Allah saboda ka komi kuma sai sadda kai gare shi wa atainahu al-hikmata sannan mun ka bashi hikima shine annabci wal isabatu fil umuri komi hukuncin da zai ya samu daidai wa fazlil khidab sannan kuma da komi wato abin nan yadda yake in zai yi magana yana yi daki daki ay albayani shafi yana tahuwa da bayani mai warkarwa fi kulli qasdin ga kowane nuhi li'annahu la yatakallamu illa bi amrillah domin ba shi magana sai da umarnin Allah wala yanha illa amma nahallahu anhu ba shi hani sai abin da Allah ya hana qala qatada ya'ani al-fasl fil qada'i wato hukunci wato ga inga shari'a yana yi komi daki daki kowa ya faɗi hujjar shi وقال علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب هو البينه على المدعي واليمين على ما انكر wanda yayi kara yace abu kaza na wane ga hannun wane to sai ya kawo shaida na tabbatar da nashi ne in bai kawo shaida ba wancan sai rantsa nashi ne ya ta tafiya kun ga da sauki ba a abin nan ba a abin nan kudi ba abin nan mutanen zuru an ka kama su shekara guda suna tsare sannan karshe a tawon ake ba su da laifi kutar gida ya kamata su yi karar gwamnati Eh, eh, a biya su eh na tsare su gwamnati ba yan doka na tsare su eh, su yi ƙara duk haka har a san ana yi hmm. wato wanda yake da kayan wanda yake rike da kayan tun da kana rike da kaya ya nuna naka ne wanda ya ce nashi ne sai ya kawo hujja in babu mai kayan sai sai ya rantsuwa shi kenan ya zanna shi kun gane ko a yanzu yadda ake an ganka da kayan wani sai a ce ayo sata to haka ake sata kila kai kayyar ko kuma ka sayar ma wani ya sayar masa ba magana sata nan yana faruwa ne ga wa huwa al-aswab wa ilayhi amilu wato wannan fassarar nan wato ita ta Ali ibn Abi Talib ita ce zama daidai kuma ni ma zuwa gare ta ni karkata mm, to <laughs> to madalla kun gane in ana shari'a da kyawu babu yadda za a yi wato kes guda ta yi eh, abinan kwana bakwai ba gama ta ba eh haka ne to sun mazakar ta'ala mas'alata هل أتاك وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب to sun mazakara ta'ala mas'alatin min qadaya Dawud to ga wata mas'ala guda daga cikin hukunce hukuncen Dawud wanda yake dan kuskure ya bayyana kun gane ko eh, abin nan fihi khada'u islahin kure eh, mimma fihi mimma hasala fihi eh, khada'u islahin wanda yake kure na gyara liya'rafa kayfiyatu mudawatil kulumi domin in ba nuna ma kuma yadda ake yin kure ba kuma a nuna ma yadda ake gyarawa to in an yi miki ba ka yi gyarawa alkulumu miyaku idan hasala in sun ka samu faƙala ya ce gashi nan wata wannan kisa da attafe tana nuna muna duk yadda mutum ya so ya yi adalci cikin son adalci za ka yi kuskure matuƙar da kai mutum kake to wannan ba laifi ba ga yadda za ka gyara kun gane to karanta mu je a taka na ba alhazmi shin labarin abokan husuma ya zo ma istasawwar mihrab lokacin da sun ka ketara abin da masallaci ai dawo da wata masallacin dawud masjidu inda yake yin sallah haythu muni u addukula alaihi an ka hana su shiga min albabi daga kofa li shughulihi bil ibadan ya shagala da ibada ai khabaruhum labarin su ya zo ma wa qissatuhum wato yana cikin masallaci yana sallah yana ibada shi sai waɗannan masu husuma masu jayayya tsakaninsu 'yan shari'a sai suka taho aka ce a'a ba a shiga ta nan ƙofa sai suka tai suka ƙetaro wani wuji ta wando suka taho suka iske shi kun ga kenan bai ce a taho a kama su ba ga abin nan kuma bai ce don mi abin nan ba ga magana nan إذ دخلوا على بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط to ka ambace su iz dakhalu ala dawud lokacin da masu wannan jayayya masu wannan husuma sun ka shiga ga dawud fa fa zai aminu da ganin su sun ketaro sai ji tsoron su ya shirgita qalu la ta sai suka ce masa suna mai gargadi la ta kada ka ji tsoro nanu khazmani mu masu husuma ne ai qila fariqani jama'a biyu muna fada da juna li yutabiqa ma qablahu ko min min damiril jam'i wa qila ithnani mutum biyu ne wanda miru bi ma'ana kuma wato kenan mutum biyu ne masu husuma wal hasmu yutlaqu ala al wahid wa akthar in an ce hasmu masu husuma ko mai husuma baga baduna ala balin sun kace hankalinka ya kwanta ya Dawud mai shari'a ko ko shugaba mu wato muna jayayya ne ba ga baduna ala ba'alin sashen mu yayi zalunci akan sashe fa kun na bil haji kai hukunci tsakanin mu da gaskiya kuma yi amfani da baga bagayu shine zalunci wanda zai sa mutane su rabu matuƙa an yi shari'a ba ta gaskiya ba maimakon ta haɗa mutane sai rarraba suke yi matuƙa an yi shari'a ta gaskiya duk za ta hada ƙasa ba mai komai irin wannan laifi kun gane ko eh, wato ba ga balu na alabani sashen mu yayi yayi zalunci akan sashe abin da kai muna hukunci wa kun bayyana bil haji kai hukunci tsakanin mu da gaskiya wala tushdid kada ka ketare haddi yi da gaskiya Wahadina ila sawa isra da ka shiryar da mu zuwa ga tsakar hanya wadda an madaidaiciya wadda tsakar hanya ay asawa ko ay abin da addaidai wa ya yadullu ala tahammuli dawuda li adhan nas wannan ya nuna shi mai hankuri ne duk abinda mutane sun kace masa ya san abin nan domin in mutum yana cikin damuwa an zalunce shi ba abinda bai iya faɗi kun ga bai damu ba kenan to wa adamil intiqami li kuma ya nuna kenan bai yin azaba saboda kansa haisu dakhalu min ghairi izni sun shiga babu izni bai ce a to a kama su ba wa wasahu sun kaɗo suna mai wasiya bai ce ni za ku nuna ma ilmi ba wa haddaru sun ka tsoratar da shi qabla kalami gabanin ma shi magana wa qabla bayani da'awahuma lahu kuma gabanin su ce ga ƙaranmu mu sai sun ka fara mai wa'azi waɗanne ne yan izala ne halal <laughs> kun gane to summa bada al-mudda'i fa qala mai kara ya fara yace inna hadha akhi له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب توقع يدك آلة تكي inna hadha akhi shi mai ƙara sai yayi ƙara ya ce wato wannan dan uwana ne ga addini addini mu guda lahu tis'un wa tis'una ajatan yana da tunkiya 99 shat min al min daga cikin tumaki waliya na'ajatun wahida alhali ne kuma ina da tunkiya guda kawai faƙala kafilni ha sai yace kuma in lamunce masa ita in bashi ita ai ij'alni kafila haka sani ne mai riƙonta ai eh, malliki ni ha malliki ni ha ka bani ita in hada da 99 nawa eh su zama ɗari wa azzani fil khitab kuma ya buwaye ni ga magana duk yadda ni jawo sai ya ce a ba haka nan ba dai sai na bashi kun gane ko wala ma samiya dawuda addawa lokacin da ya ji wannan ƙara fa har rajulu alqawiyyu ciki ga namiji mutum mai ƙarfi algani wadatacce ya tasaddaru adad da ifi yana kokarin ya samu ƙarfi akan mai rauni gadiba fillahi sai ya ji yayi hushi don Allah wa nasiya bin nafsil bashariyya yammanta domin shi mutum ne an yasa alal mudda alaihi an sai rike da'awa bai ce kai wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane yamma ta tun da ji shi azalimi ne mai raƙumi mai abin nan tun kiyatir inda tara yana kokari amshe guda har kuma abin nan sun taho tare ya taho ya faɗi magana ba haka ba alaihi bi kauli sai mai hukunci ga abin da ya ce قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وخر راكعا وأناب تو قال ina ne a kafil niha ina ba azani fil shari'a ko to 23 ah, fa qala akafilni ha to ya gabatar da nuna kan wannan ba na gani to kala wato da mutumin ne ya yi kara ya ce gashi yana da tunkiya tara yana son ya amshe min eh, tawo guda kaga maimakon ya tambaya kai abin da ya faɗa gaskiya ne sai ya yi hushi don Allah kala la qaddala maka bi su'al ajatika ila nan lalle ya zalunce ka saboda ya ce abin nan eh, ka ba shi eh, tunkiyar ka zuwa ga tumakinsa abin nan ka hada ya hada duka wa inna kathira min al-khudai la yajibu alun ala ba lalle mutane da yawa na abukan tarewa in sun hadu la yajibu alun ala ba sashe zai yi zalunci akan sashe har abu ya wace sai kuma bayan yayi wannan magana da zafi sai kuma ya koma ya ce illal ladina amanu wa amilu salih sai waɗanda sun yi imani suka aikata ayyuka na kwarai su kan ba za su zalunci juna ba wato kenan hankalinsa ya komo da daga fushin da yayi kun gane ko wa qalilun mahum amma kuma waɗanda masu imani waɗanda yake ba su zalunta juna wato kaɗan ne ƙwarai kun gane ko wato abin nan ai ma litakidil qillati fa tanabaha daud annahu lam yatalu jawab al mudda'a alai sai ya komo yace a yaya na riga na yi hukunci na ce ya yi zalunci alhali ban tambaye shi ba eh kila yana yiwa mai 99 ai shi na yiwa cikin su ne ka dauko guda wannan mai gudan nan ne azalimi. kun sami da ko hatta hadruba alaihi bayyana sai ya nemi shaidu ko in an karar da'awa in har yayi musu ya ce abin ba haka bane aw ya kira ko ko shi ikrari ce eh abin da ya faɗa haka ne su mai hukuma lai na shi hukunci amma da abin da cewa dai ya zalunci gashi da tumaki 99 nan da nan sai ya hushi lima da hamahu don abin da ya ruhe shi min rafat na tausan mai rauni wa rahama da tausai bil miskini ga miskini wa hubbil adali da son adalci wal intiqami lillahi kuma rahama ayi azaba don Allah summa asaba ilaihi ah, fahimu sannan fahimta shi ta komo gare shi qala ta'ala sai Allah ya ce wa zanna dawudu annama fatanna sai dawudu yayi zaton annana fatanna lalle wato yayi yaqinin ci abun fitine shi ay auqana hum aukar da shi fil fitnati ai baliyatin cikin musiba bai hukumi don ya yi hukunci ya ce wannan azzalimi ne tun bai riga ya bincika ba <laughs> qabla kamalin ijra'at gabanin wato ya bi wato abin nan shari'a har ta kare Allah zai mata fil qaliya wanda yake ta lazimta ga shari'a bai bi komai ba sai ya ce an yi zalunci da ya falka fasa gafa rabahu ya nemi Allah ubangijin sai gafarta masa wa kharrara ki an ya fadi yana mai sujuda yana mai ruku'i wa ana bai mai da al'amari ga Allah raja'a ila Allah ya koma zuwa ga Allah wa ta bai tuba amma Zahra ga abin da ya bayyana mimma shabahul khata ga abin da yake kuskure ya hadu da shi nan ne wurin sujuda na karatun qur'ani in mutun na karatu alal mashhuri wakila ba da qaulihi fa ghafarna lakum kun gani da abin nan wato rashin tambaya shi da yin hukunci gabanin ya yayi bincike shine laifin sa ko shi yana abin da ya dauke shi tausayin wannan miskini mai abin da tunkiya guda za a amshe kuma don a nuna kai ma ko wani alkali yana yi shi irin wannan inda yana son adalci to in ba mu ga yadda an ake rama ba ya za mu gyara kun gane ko to fa gafarna lahu zalika fa gafarna lahu zalik wa inna lahu indana zulfi wa husna ma'ab to tunda Dawud ba da gangan yayi wannan kuskure ba wato son taimakon gaskiya ne yasa yayi wannan kuskure fa gafarna lahu zalika sai ka gafarta mai wannan wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab kuma lalle yana da kusanta zuwa ga ubangiji wa huzna ma'ab da kyawun makoma ashe matukar kai kuskure wajen zartar da gaskiya wannan bai nisantar da kai daga Allah ku gane ko sai mutum wani laihin da yayi da gangan shine zai nisantar da shi daga Allah ai almarji eh, fil akhirati makoma al-akhirah ga Allah take wa zulfa ziyadatul qurbi ya ƙara kusanta ga Allah wa ulwi darajat da qarawar abin nan daukar darajoji fi dunya wal akhirah duniya da lahira wa hadha yadullu ala anna khata'ahu wannan ya nuna kuren da yayi inna ma huwa fillahi ya shi don Allah walillahi kuma don Allah la li annahu galiba lahu ba don ya fushi ga wannan mutum din ba ta'ala wa taqarraba ila Allah bi sai ya ƙara kusanta zuwa ga Allah ko da yake yayi kuskure amma kuskuren don Allah ne saboda sai ya ƙara kusanta zuwa ga Allah summa fahima al ba haka ne ya gade kuskure wa ta'aba ila Allah ya koma ya tuba zuwa ga Allah faza da zulfa ya ƙara kusanta wa ƙurba ila da kusanta zuwa ga Allah don haka nan wato alƙali in yayi kuskure ko ya bi in abena ko ya bi wani kauli mai rauni yana iya walwala shari'a shi ya gyara amma in alƙali yayi shari'a yayi kuskure ya bi kaulin wani mai rauni to shari'a abin nan ta court ta sama in an yi appeal ba a iya walwalewa tunda ya bi wani kauli amma shi yana iya walwale abin ne shi gyara eh? eh yana iya walwale abin sa ya gyara ba kamar shari'a turawa ba in ka riga ka faɗa ko kuskure ne ya tabbata eh ana iya appeal eh, akwai abubuwa waɗanda yake eh, ko ya yi ya bi wani ƙauli ana iya walwale amma dai mafi yawa in ya bi wani ƙauli to za a tabbatar domin hukuncin alƙali yana ɗaukewa saɓani amma shi da kansa yana iya gyarawa ka gane sai mutum ya tambayi alƙalin cewa ya dada dubawa kenan eh sai ce alƙali da bi abin da kai kaza ga kaza ga kaza ga kaza ba shi alloyanci ba ai loya ba cewa an kai ya sa alƙali ya canza ba ya jawo hankalinsa ga kuskuren da ya yi ne eh. to wani zalika a al-kalamu bin mu'akkadat don haka nan sai an ka ce fa gafarna lahu zalika an ka karfafa magana mun ka gafarta mai wannan wa inna lahu indana lazulfa yana da wallahi yana da a wurin mu lazulfa na hakika yana da kusanta wa huzna ma'abu da kyawun makoma duk wannan kuskure da yi cewa dai rashin cewa abin ya faɗa gaskiya ne shi akure kun gane ko wata abin bil mu'akkadatil lafziya min wawil hali ga wa inna lahu wa ismiyatul jumla lazulfa lazulfa wa dukhul inna ga inna wala mutaki lazulfa wato fiha wal ma'ana ya sanan takidi na ma'ana min kaunihi lam yazal fi hinil khata'i fi zulfa lokacin kuren nan bai gushe ba yana nan cikin kusanta ga ubangiji al mawsufati bil indi <laughs> wuri na wurin mu indiya al-mudafu ila lamiril mutakallim wanda jingina ga lamirin mai magana shine Allah addali ala ismil jalalati inda inda hu nazulfa wato wurin mu wa huzul marji da kyawun makoma ila da lillahi zuwa ga yarda Allah ta'ala lam yazal qat'an ha wanda yake dama bai gushe ba wannan shine fassara fassarar da malamai sun kai da can da wannan bata dace ba ko abin nan ko kadan ba ta da kyau duk wanda ya ce Dawud ya amshi magana ya amshi matan wani to wannan hukuncinsa in dai musulmi ne hukuncinsa kisa ko ya ce ya tuba sai an kashe shi eh eh sun bi isra'iliyat ne ba yahudawa ne ke juyar da magana ba don su bata wato su ma dauki magana ne kawai suka sa in eh, da tunani ba amin eh, eh. to Allah gafarta musu dan ba da gangan sun kai ba wa hada da amma kuma wanda ya kure ga zagin annabi ko da da kuskure ne abin nan cikin mutasar ko da ko da da kuskure ne za a kashe shi eh tunda sun mutu to shikenan Allah ya gafarta musu akwai abin nan naji wani abin nan almajirai na magana na cewa wata wai cewa askan yana da ma'ana wadda a daidai yana da ma'ana wadda ba daidai ba saboda haka su masu amfani da azkam suna bin wadda a daidai wannan magana ba ta da kyawu domin in kalma tana da ma'ana mai kyau kuma tana da ma'ana wadda ba ta da kyau ba ya halatta a jingina ta zuwa ga annabi eh, domin Allah ya ce abin nan la ta kulu ra'ina wa qulu zurna wasu walil kafirin azabun alim wato ashe kenan mai amfani da wannan kalma kafiri ne wanda yake akwai rikici to sannan kuma ba wannan ba ko kalma abin nan in dai Allah bai jingina ta ga annabi ba wato ba a ɗaukata a jingina ga annabi wa idza ja'uka hayyuka bi malam yuhayyika bihi Allah yahudawa suna shiga su ce assalamu alaikum amin wato kenan mai mutum ce assalamu ce assalamu da an ce suna zagin ka da zagi an ka hana amma sai an ka ce sai su gaishe ka da abin da Allah bai gaishe ka da shi ba ashe ko da abu mai kyau ne ga ganinka in Allah bai jingina shi ga annabi ba ba da halatta ka jingina shi kun gane ko ga tauƙifiyun ne ba ka iya ƙaƙana ka eh eh don eh, kuma a kada komai ai ba ana kashe shi don ba a son shi ba don kada ɓanna ta yi yawa cikin ƙasa eh wato wannan hukunci abin in ya yarda da shi shikenan ba a komai mai hukunci lahira zai shiga aljanna amma in ya tuba in bai tuba kuma wuta za shi eh zai sata kuma ya ne za su yi gado a'a kamar kai su sujuda ka ce abin nan kai da kyakkyawan niyya ka yi ba ka yi niyya da niyyar girmamawa ba balle a ce kafirci ka gane kamar ina da abin nan alawa ka amshe ka ce ka sa ga bakinka ka ce baka yi da niyya duka ɗai duka eh. wai wancan a in mutum ya yi laifi ya tuba ai ya nuna kenan ya shahi sauran laifukan shi eh. fa hadha dalilun ala anna al mukhdi'a yusabu wannan ya nuna in mutun yayi laifi yayi kuskure ana bashi lada idza fahima khata wa in ya gane sa wa aslahu ya gyara shi bil idraki yayi gyara aw bi tawbati ko da tuba idza fata in ya kubce in ya zan abin nan abin ya kubce to ka tuba wa yusabu maratan sana kuma bashi lada ta biyu wa yatarqa bi zalika shi ƙara hawan daraja alama kana alaihi wato bisa ga abin da yake akan sa fadala minhu ta'ala wa rahmatan wannan don kyauta ga Allah kun gane ko hadha ma yajibu itiqadu wannan yadda mun fassara shine ya wajaba ayi itiqadi wa yusra kuma su abin abar abin da ba shi ba min la isra'iliyati na abin da shi irin na isra'il wanda bai dace da annabawa ba <coughs> kun eh a'a na riga abin kana bacci hmm. wato kamar suna cewa Allah shi yi abin da shi yi salati bisa ga hanyar shi wadda ta cika wadda ta cuta wannan ba musulunci ba ne tijjananci ne wai cikin musulunci hmm. tijjananci ne abinda an makasudi a ɗauke mutane daga annabi har a ce ma lahira abin nan Sheikh Ahmad Tijani shine abin nan hada imamukum eh, bi ala min satin wato an an yi ku kenan amshe ma annabi shugabanci eh, a lahira wato don a dauke mutane gaba dai ko ko a ce abin nan malamin ka yace wai ba ka da laifi sai dai dan wani lokaci ya wuce baka tuna baka tuna ni ba bai tuna shi shi malamin ba ko bai tuna Tijani ba ba ka da wani laifi sai wani lokaci ya wuce baka tuna ni ba wato ba Allah ba kenan kaga an dauke ka daga Allah gaba ɗaya eh. Eh. wannan yana na cikin littafansu duka wato an diba dai za a samu ko abin in kana so fita gidana in nuna ma amma sai ka biya ni kuma abin da ke gudana eh. mutane da yawa suna ɗauka wannan magana ta ka ce ba ana a'a ba tawa ba ce inda tawo ce ai da sun iske ni gida sun ce ina take sun san inda take ai mu mun gode sun zo da bakin su suna faɗi alaji eh shikenan alhamdulillah gyarawa suke ba ta gyaruwa abin da ya shafi zatin annabi bai gyaruwa in mutum ya riga ya banna domin son ake a ɗauke mutane daga zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ba wannan ba shekhu ibrahim ma ba zatin annabi zatin Allah yake son ya ɗauke ya eh, eh, mai suwa ne ah, eh, yana cewa ah, abin nan um, waliya menene da yake cewa abin nan hi jannatul khuld bila buhtani wanda ya so wanda wanda ya gane yana cikin aljanna dawama to shi wai mai abin nan wai mai garanti zai shiga aljanna eh shekhu ibrahim ibrahim kaula Allah kaula shi shi wa shi din eh, shi fa wa dau yaminil kauni abda musawwada kuma yace duk duniya wato ta zan bai wata tana bin abin da nake wa dau yaminil eh, kauni abda musawwada kauni wato duk duniya da sama da kasa gaba hmm. eh? eh da ya mutu ya nace ya koyi kunya da ya mutu so eh? in Allah sa ya tuba in Allah sa a a ya ya tuba yace amma abin da ya shahi eh, tijaniya bai bari ba ya ce domin sigfari ne da kaza da kaza ko in su gafari ne kace Allah ya ya aiko ga wani mutum ba ba annabi Muhammadu ba duk kahircin ya zo eh, to Allah ya sauƙaƙe eh duk ta sa ku yawa yi tambayoyin da ake yi karwan kallon jefa tambayoyin da ake yi eh. alhamdulillah muna jin daɗin amsan da ake bada alhamdulillah kullum ba iya ba iya fahimtar abin sai an samu eh, eh, zozayya <laughs> haka ne ah, kuma abin nan ah, akwai wani abin nan dr ah, abin nan tahir abin abu yake ba abu ba abin mai gari biyu ke yake ya yi littafi na bayanin wannan abu sun ba da ansa ansan nan duk ta komo a kansu da kyau hmm. abin da yake fara hmm. su mabiyan ba karanta littafin suke ba eh shine abin nan istighfari kawai ake cewa wannan kada ku yi tsammanin kuma tijaniya ɗaya duk ɗari na haka suke Eh, domin abin nan eh, bari ba ku matsala guda ta kadiriya wata mace abin nan ɗanta ya mutu sai ka kai ƙara ga Sheikh Abdul shi shikenan sai ya tashi ya cimma abin nan mala'ikin mutuwa ya iske ya kashe mutane ya ɗauko rayukansu cikin jaka sai ya hizge jakat ya ce yau ba mai mutuwa duk ya mayar mutu eh. eh eh e kaddara wa an kai ai na ce waɗannan mutane bayan Allah duka na ƙwarai ne Sheikh Abdul Qadir da Sheikh Ahmad Tijani mutanen kirki ne amma ba a karɓa ƙarya sai an jingina su ga na ƙwarai ai mun ga littafansa to ai bai rubuta ba tunda bai rubuta ba kana kana jingina mai ƙarya amma ƙarya ce an kai masa eh, sai da Abdul Qadir ya wanke kansa kamar yadda Sheikh Usman ya wanke kansa duk abin da an ka jingina gare shi za ka iske ga yadda yake kun gane ku? Hmm. wato in ana son a yi ƙarya ba a iya yin ta sai an jingina ta ga wani wanda aka amince ma ah, littafan nan da an ka yi ah, asalinsu wato tijjani ah, ya faransa kadiriya iran eh, sannan kuma abin nan ahmadiyya ahmad gulam english ne a india english yanzu haka wato abin nan eh, su suke ba su abin nan an ɗauko su daga india an ka kai lagos don abin nan su kawo musulunci karkace don kada mutanen arewa su su juyar da su matuƙa ka karkace daga addini shikenan mutum baya da abin nan an ga wata yarbawa suna ƙoƙarin su sa 'ya'yansu su yi makarantun ne su hana abin nan makarantar su zuwa ga Christianity domin in kana da ɗa kana son ya tafi makarantar abin nan Christianity sai ya juye ya koma Kirista ko kuma karanci ya canza suna to don su tsare wannan shine sun kai kungiyoyi kungiyoyin nan tare kuɗi ne su yi makarantar su don su yi karantar musulmi to sai aka kawo musu Ahmadiyya don a karkatar da su ai daga baya ne lokacin da nake wa'azi suka taho suna iske suna tambaya ta ba shi ne wannan abin nan chairman na pilgrim board ba na sun ka taho suka iske ba batun da ejise su kuma wato unfortunately wannan ya kai su gamna abin nan audu ba kai su shi kuma يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب to don abin nan Allah ya ce ma Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mu mun sanya ka khalifa cikin ƙasa wato ka tsaya matsayin Allah ga zartar da hukunce hukunce eh to wa min ma yadullu ala anna hada Dawud alaihi salam inna ma huwa kama zakarna wato abinda ke nunawar wato kullun sa kamar yadda muka ambata ne wato jin haushin mai karhi da rinjaye mai rauni to qauluhu ta'ala ta'qiban lima hasal don ƙarin bayani ga abin da ya aku ya dil qadiya ga wannan hukunci an kace ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil alamin mun sanya ka kai ne matsayin Allah cikin ƙasa kun gane ko ah, tudabbiru amran nasu kana shiryawar al'amarin mutane ka gyara shi fa kun bayyana nasu bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kun ga kenan wato zama khalifa wato Allah ɗaya da khalifa annabawa su an khalifai don haka wata Abubakar ba khalifa ne na Allah ba khalifa ne na annabi sannan Umar shi kuma khalifa ne na Abubakar to sai ya ga abin zai yawa a ce khalifatu khalifatu khalifatu rasulillahi sai ya koma yana cewa to ni a ce min amirul mumini mai umarnin wato abin nan mai umarnin muminai commander kun gani ashe kenan asali shari'a abin nan shugabancin musulunci kullum ga hannun soja yake eh? don a zauna lafiya eh mulkin hannun soja yake diba sarakunan ku. duk aya shi an daidai eh duk ba zan ce waɗanda an ka sa eh, sojojin ne da sun ka ta sun ka kori abin nan ma guzawa eh don me kake ce musu emiya ne ma'ana emiya ah to commander wato waɗancan na farko ke eh an ka juyar da su ba suka zama na ai na kwarai na farko na kwarai ne kun gane ko alhamdulillah ya dawo da inna ja'alna khalifatan fil ardi ya dawo da mun sanya ka khalifa cikin ƙasa tu dabbiru amran nasu ka shirya al'amarin mutane fa hukum bainan nasu bil haqqi hukunci tsakanin mutane da gaskiya bil adl da adalci li'anna al ahkama idza kana mutabiqatan li shari'a domin hukunce hukunce in sun yi daidai da shari'a al ilahiyya ta Allah ta abin bautawa in tazamat masalihul alam sai wato maslahohi abinda alheri ga duniya sai ya tsaru wa tas'ad abwabul khairat kofofin alheri sai su yawa komai yayi sassauki cikin ƙasa wa idza kanat al ahkamu amma in hukunce sun hukunce hukunce sun zan alawul al ahwiyati wato kamar yadda son zuciya ke so wa amma maqasid anfusi kuma don tabbatar da kowane yadda rai ne ke so da amfanin da yake so abla ila ta alam wannan zai kai ga rushewar duniya wa huqu'il haraji fi da aukuwar abin nan tashin hankali ciki wal maraji maraji wato abin nan kashe kashe fil khalqi halitta wa zalika yubli ila halaki zalika al hakim wannan zai sa wanda a shugaban mashi shi halaka wa huwa qauluhu ta'ala shine an kace wala tattabi al hawa kai hukunci tsakanin mutane mun aike ka kana khalifa matsayin Allah ga abin nan ga tsarewa bayansa wala tattabi al hawa kada ka bi son zuciya ai hawan nafsi wato son zuciya wa huwa gadabu fi ghairi mahalli gadab shine kai hushi inda bai kamata kai hushi ba da ka yarda fi ghairi mahalli ba wurin yarda ba wato kada kai hushi duk yadda an ka rikitar da magana tsaya ka tambaya da hankali faidin laka an in kai hushi ba wurin hushi ba ka bi son zuciya to sai son zuciya ya badda kai daga hanyar kwarai ta Allah innal ladina yadulluna sabilillah waɗannan da ke bacewa daga hanyar Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani duniya da lahira mimma nasu yawmal hisab domin sun manta da ranar hisabi ta Allah wanda ya san Allah zai yi mai hisabi ranar lahira wa saboda haka ba zai yi hushi ba ko mi ya same shi zai tsaya ya bincika don ya gudana don ba mutane yake wa ba Allah yake wa alladhina yadulluna sabila waɗannan da ke bacewa daga hanyar Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab don man abinda sun kamanta na ranar hisabi ai bin siyanin don manta wasu ce za a yi musu shari'a ai bi tarkimu shari'a don sun bar shari'a bima anzalallahu bima anzalallahu sun bar shari'a da abin da Allah ya don haka yi wato Allah ka musu wannan kuma matukar mun dawwama haka muke ta yi da ka muke yi ba a barin ku ba a barin abin nan eh, wahala cikin ƙasa eh kullun cikin tsoro ake eh sai an koma ga Allah eh wani ina su suke Musa abinda awwali ga Qur'ani abinda Allah ya ce mu walici ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun bayan Allah waliyan Allah babu tsoro gare su kuma ba su bakin ciki su wane allazina amanu wa kanu yattaqun sun yi imani suna yin abinda Allah ya ce su awwaliyai shikenan dawowa kan shari'a shi awwalici ko wani musulmi waliyi ne sai dai walici iri iri ne akwai tami akwai khas akwai ami akwai khasi wanda yake yana bin abin da Allah ya ce gwargwaron iyawa shi bayin laifi da gangan shi a khas wanda yake yana yi yana ketarewa yana komowa shi ne abin nan kamar imani ne kun ga musulmi duka muminai ne sai dai imani wani ahi na wani karhi kun gane ko wani imanin sa sai ya kashe shawa shi ya kashe kushinsa mm. saboda haka ba zai yi laifi ba sai dai bisa ga kuskure eh, wani ko bai kashe ba saboda haka shawa ta ketare shi kuma abin nan a fushi ya dauke shi in yana nan musulmi kuma eh, eh, waliyi ne waliyi ami amma akaran makalla eh. wayannan mutanen mafi yawancin abubuwan da suke yi dinnan da gangan ne domin akwai wani malami da yake cewa ai in ba kai ka faɗi magana ya ƙayyada ba shi ba zai samu abin da zai ci ba to wannan abin nan wa kayi min dabbatin la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum kun ga kenan jaki ya shi imani jaki ya shi imani don jaki bai dauka abinci bai neman abinci eh, <laughs> eh? خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار to wama khalaqana samaa wal arda wato Allah ya ce ba mu halitta sammai da ƙasa da abinda tsakaninsu ba hadilin bisa ga wasa ba bidun zai babu tsari wala magazan babu da wata manufa ba saboda haka ashe duk wanda Allah ya ba mulki in bai bi tsarin nan da Allah ya ce ba to sai sai sai ya abu ya buwaye shi zalika ay khalqu ma zikira halitta abinda anka ambata bila nizamin babu tsari zannul ladina kawai shi ya zaton kafirai a suke waye babu wata doka sai mu taru mu yi da kanmu kun gane kun ai min ahli makkata wa gairihim fawailu lil ladina kafaru minan nar bon ya tabbata ga waɗanda sun ka kafirta abin nan saboda wuta waɗanda sun ka ce ba za su bi tsarin Allah ba sai tsarin da sun ka yi na banza hmm, Allah saukake أم نجعل الذين آمنوا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ينا يوا waɗanda sun kai imani sun ka aikata ayyuka na ƙwarai kamar yadda shari'a Allah ta ce sun ka tsaye da adalci tsakanin mutane za su zama kamar masu ɓanna cikin ƙasa? An mun kaɗa bi ma'ana bal. ai la ya sauyi eh, eh, ko la nusawi bayan lafariƙai ba za mu daidaita tsakanin eh, jama'an nan biyu ba fil jaza'i ga sakamako fi duniya wato cikin duniya lil awwalina ko ga na farko lil awwalina idmina nan duniya na farko waɗanda sun kai imani sun kai shari'a komai sun kai da adalci nan duniya suna da natsuwa walgina suna da wadata warahatin an kusa sana kusa da hutawar rayukansu wal'akari na waɗancan waɗanda yake sun bi abin da suke so kullum suna cikin haraj tashin hankali kashe-kashe wadda ma da kashe juna har a tawa a wace kudi bai yadda ake ta faɗa amna ja'al muttaqina kal fujashin waɗanda ke bin dokokin Allah su ne masu taƙawa muna sanya su kamar fajirai waɗanda yake ba su bi bal la nusaw ko la ba za mu daidaita sakamakon masu ta'a ba misal jaza'al kafirin kamar sakamakon kafirai fil akhirati ga lahira وجزاء الأولين الجنة وتسكمكن نفرق الجنة وجزاء الآخرين سكمكن نقرشي النار وتا kun gane ko an bi ma'ana hamzatul inkari shi za mu yi kaza ko za mu yi kaza kun gane wannan sura tana da wuya ta da zafi har dai zamuni mu na yanzu to ci gaba أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب wannan wa'azi da muke yi fa duk Dawud ake wa duk ني ne ake wa wannan wanda an ka ce annabi ya bi abin da yace abin yi to wa hadha bayan an yi ga Dawud sai an ka to ga wannan wannan Qur'ani ne mun ka saukar abin nan wa hadha kitabun wannan wani littafi ne anzalnahu ilayka mun saukar da shi zai zuwa gare ka ya Muhammad mubarakun mai albarka mai albarka ma'ana shi ba abin da kake so face ka same shi ciki liyar dabbaru ayati don mabiyanka kenan su kula da ayoyinsa wa yanzuru su bi fi ma'ani ha ga ma'anonin su ma'anonin ayoyin fa yuminu bi su imani da su wa yunaffizu ahkama su zartar da hukunce hukuncen su wal yadhakkaru al alba kuma don masu hankali su wa astu ashabul qul masu hankula ويوحدوا شيني da ubangijin su guda bil ibada da ibada بالإبادة ma usan ويجمعوا su tare taron su duka su hadu su za abu guda. wato abin da kungiyar su ta za abu guda wata tahidu kalmatin kalmar su ta zan guda ko wani cewa yake ni Allah yace ni annabi yace wa yakunu jundallahi su zan runduna ubangiji ala adaihi bisa ga makiyansa wa yuqimul adl tsaida adalci fil ardi cikin ƙasa wa yahkumu bi shara'i'il lahi su yi hukunci da shari'o'in Allah wala yahkumu wala yuhakkimu hawan kada su gabatar da son zuciya ga hukunci fi qadayahum ga hukunci hukuncan su kun gane ko wannan kenan bayan an fadin Dawud sannan an ka komo an kai muna tambihi mu musulmi sun mata kaddama siyaku ci gaba wa wa abina Sulaiman ni'mal innahu awwab to sun mata kaddama siyaqu bayan kana tsarin magana ya ci gaba ba da bayani ta hammuli Dawud bayan da an ka nuna Dawud mai hankuri ne yana daukar abinan cutarwar da masu shari'a ke yi masu husuma wa zaddihi anil fuqara kuma da kokarin da yake ya abin nan ya tsare haƙƙin talakawa wa giratihi ala an tunta haka hurmatillah kuma da kishin sakar a saba mu abin nan alfarma Allah wa ruju'ihi ilaihi kuma da maida al'amari ne zuwa ga Allah fi kulli ma asa an yakuna zahiruhu khilafu batini ga duk abin da yake sa ya saba sa ya koma ila bayanin siyasa zuwa ga bayanin abin shugabanci al'ama wato ga shugabancin mutane wato kokarin ya komo ga Allah bayan ya bayyana fa qala sai yace wa wahabna li Dawud Sulaiman mun ka ba Dawud Sulaiman tunda yayi hukunci mai kyawo ya tsare don mu gode masa mun ka sa dana yabbi hanyar shi kun gane ko to shi dan sa ni'mal abdu ma dalla da zamanai bawa shi ma na kwarai ne innahu awwab shi mai maida al'amari ga Allah ne raja'u mai maida al'amari ne fi tasbihi wa dhikri fi jami'il awqati ga dukkan lokuta wato ga Allah yake komawa إذ أريد عليه بالعشي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد to kissa eh, Sulaiman yadda za ta bayyana ba maganar wato shari'a ɗaya ba komi za ka yi ka yi shi don Allah kuma ko ka yi shi don Allah sai ka mai da iko ga Allah kamar yadda za mu abin nan to iz urida alaihi bil ashi safi'an lokacin da anka gitta masa lokacin marece bayan rana ta gushe tsaka anka shin anka abin nan safinatul jihad wato dawaki waɗanda yake masu tsayi akan ƙafa uku kun san doki na ƙwarai shi ke tsaya akan ƙafa uku shi ɗage guda wa iqamata ala tarfil hafi da tsaya akan gehen kofa to wannan shi alamar doki na kwarai to sai aka kawo masa su don shi gani wannan yaki wa huwa min safana yasfunu sufunan aljiya da dawaki zababbi jam'u jawadin wa huwa sabiqul ko wato doki kenan mai tsaye mai yawan gudu al ma'ana idza stawqafta idza stawqafat idza stawqafta idza stawqafat sakanat su dawakin nan in an ka tsace su tsaya za su tsaya wa in rukilat ala hududin sabaqa in aka ce su yi gudu kuma za su yi gudu za su tsere wa kana alfa farsin wato su dawakin nan nashi shi Suleiman dubu ne asaba ha min ahli dimashq ya same su da ya ci kasar dimashq ya shi sham wa nasibin kuma ya ci nasibin lamma ga zahu lokacin da ya yake su nan ne ya kwace waɗannan na ganima ne wakila asaba ha abuhu min al amalika ko kuma ubansa dawo da shi ne ya yaƙi amalika ya ya amshe fa ha haminu shi kuma ya gade su da gare shi fa uridat alaihi ba da an salla zuhur an ka kawo mai waɗannan dawaki don shi gani bayan ya salla azhur li iradatihi jihad al aduwi alaiha don yana tattalin shi yakin makiya akan dawakin nan fa inda bulugil arli minha tuz'umi'a garbatish shamsu yana dibin su guda guda lokacin da ya kai ga 900 sai rana ta fadi wala mai kun sallal asr bai zai bai sallal asr ba sai ya kwaga ta ya yayi bakin ciki kun ga aikin Allah ne yake yi ayyuka wasu iri-iri ne wani yahi wani zama muhimmi sallah ta yi muhimmanci ga dibin dawaki amma ga dibin dawaki ya shigaltar da shi har rana ta faɗi saboda haka sai bakin ciki ya gabatar da abin da yake adana bisa ga a'ala kun fahimta ko faqala فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب to ya ɗora nadama faƙala inni ahbabtu hubal alkhairi ni na so son dawaki ko ko son abin alkhairi bi ma'anar mal wato na gabatar da son dukiya au bi mu'aqabatin bainar ra'i wal lami kun ga wato abin ra da la kusan wuri guda suke maimakon a ce khail a ce khair kama mai mai abin nan wanda bai iya mai wanda bai iya magana ba mai gura <laughs> eh kama yuqalu wato kenan maimakon yace khail sai yace khair don kenan ya rikice kama yuqalu ko in in halatil ainu wal harrat wa ihtallat wa ikhtarat maimakon la sai an kace ikhtarat don dai a nuna kenan ya rikice har maimakon yayi magana sai ya mai da lara qala da farau al fi kalamil arab wal khayl wahid magana larabawa ana ce madawaki khair ana ce musu khair kun gane yace wai na gabatar da son alheri bisa ga abin nan an zake rabbi ga ambaton ubangiji na wato bisa ga sallar la'asar hatta tawara har abin nan rana ta bace bil hijabi da shamaki ai ta tara ta boye bima ya hajiba ga abin da ke sha muka ce ta annal absari daga gannai wato kenan lokaci har na laluri ma ya wuce yana bakin ciki rudduha alayya rudduha alayya فطبق مسحا بالسوق والعناق تند دواكن nan su sun kai min sanadin kubcewa abin nan eh, sallah to ba ni kuma kuma su gare ni ay alal khayli al ma'rulati ko fara duha sun kamar dawaki zuwa gare shi fada fi kamar san suki wala sai ya shiga yana shafa da takobi yana saran kaurin su wala anaki da wuyoyin su zabha wa zabaha hayi yanke su wa qada arjula ka ci kawahun su taqarruban ila Allah talaka ku taukuci kun gane ko ta'ala hay su ishtagala bi hadomi ya shigala da su an salati ya bar sallah saboda haka abin da ya kamata a yanke su duk talaka su ci a huta wa tasaddaqa bil lahmi ay sadaka da naman su wa da Allah ta'ala ko wa awadahu Allah ta'ala khairan min asyi kenan don yayi wannan alheri Allah ji dadi kuma ya musanya masa abin da ya fita ya fi dawakin wa asra wanda ya gaugawa wa hiya rihu sai an ka bashi iska kun gane kun arrihu tajri bi amrihi kaifa yashau shikenan ai gado babba sojojin sa su to su hau shikenan iska to ya dauka maimakon doki tahiya abin nan yini guda ya yi don Allah da ya ta'addi <laughs> a to eh, eh. almakasu da bai dhikr hadin al ga shi nan abinda ake nufi da ambaton wannan kissa shi ma a raga abinda ni nake gani izharu adam al-i'timad ala al-uddati wal ala wato rashin dogara ga tattalin kayan yaƙi da ala kada ka damu da su yi abin da Allah ya ce ko ba ka da makamai ba kada ka ji tsoron kowa kun gane ko wa mal itimadu ala Allah dogara ga Allah kawai wal udda sababun min al asbabi tattalin kayan yaki wani sababi ne daga cikin sabubba fa idza adda istidadaha ila tarki rukuni in ya zan wajen tattalin makamai ya kai gabanin wani rukuni min arkani na rukunna addini tutura ku sai a bar ala li'anna al-arkana hiya al-maqsud Allah to ka yadda alaka ko muka dogara ga Allah wallahu alam kun gani gashi abin nan yanzu muna kokarin mu gyara kiristoci na nan har a binnan daki suka yi wai don a dora kama mutane ana zo ana yankawa ba don gudun fitina ba da na faɗa muku suna wasu kun kamo su

ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب to wannan kisa ta biyu ta Sulaiman wadda ta shafi Sulaiman alaihi salam wal maqsud bi dhikri hadhihi al abinda ake nufi da ambaton wannan kisa, fi ma ga abinda nake tsammani izharu adam al itibad ala al iddati wal ala wato wa rashin dogara ga kayan yaƙi kawai shi ne ƙudda wal'ala wato kada mutum ya dogara ga kayan yaƙi wa inna mal itimadu alallahi ko kana da kayan yaƙi tilas sai ka komo ga Allah wal udda sabab min al asbab su kayan yaƙi sababi ne daga cikin sabubba fa idza adda sadaduha ila tarki rukun min arkanid dini in ya zan tattalin su a ashe mun yi wannan je ko eh, da wacan abin nan sun ba ashara ila qisatin ukhra sun nayi ishara zuwa ga wata qissa ma sayyidina Sulaiman annabi al-malik wanda yake sarki lam yakun fiha ithmun wala khad'un wato ba ce ita wannan kissa akwai wani laifi ko kuskure ba lafi zahir wa lafi batin boye bayyane ba a ce akwai wani laifi wanda yayi haka nan boye ba a ce akwai wani laifi walakin Eh, likaffi bisa la'abdi an tasawuri shay'in wannan don ta kange mutum daga suranta shi wani abu wa in kana shehu fi sabilillah ko da don Allah ne fala yatimmu illa bi raddi tasarruf fihi ila Allah ko da addini ne zakai wanda yake don Allah to ba za ka ci nasara ba sai ka mai da al'amari ga Allah kun gane ko to eh, abin ila Allah ta'ala to fi'ilan kana autar kan yi aiki ne za ka yi ko ko barin aiki ne duk da haka da sai ka mai da al'amari ga Allah faƙala ya yace wala ƙarfatar na Suleiman. to ya ce haƙiƙa mun fitini Suleiman ai hu bi khatirihi mun mun jarraba shi ga tunaninsa wa dalika kama bata fil hadith sahih wannan kuma kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce wanda yake Abu Hurairah ya ruwaito shi radiyallahu anhu shi ko ya ruwaito a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa akhraja al-bukhari kun bukhari ya fitta shi fi sahihi cikin bukhari cikin littafin sa marfu'an daga annabi wa nasuhu to nasin hadisin qala sulaiman la atufanna al-laylata ala sab'ina amra yau daren yau zan gewaya akan mata saba'in wato kenan don su haihu shi samu 'ya'ya masu zama aikin soja faɗafa alaihin duk kuma gewaya a kansu. falam hamil illa mar'atun wahida ba mace wadda ta yi ciki cikin sai guda ja'at bi shaqqi rajulin ita ma sai ta haifi rabin namiji wallazi namsu muhammadin biyadi annabi yace ina rantsuwa da wanda ya kira muhammadu na ga hannunsa law qala insha allahu la jahadu fi sabil da yace in allah ya so to da duk sun yi ciki an haife su cikakku sannan sun yi jihadi sojoji sosai fursanan ajma'ina dukkan su waɗanda yake masu hawa akan dawaki ajma'una su duka gaba ɗaya ashe kenan lokacin da yace zai yi bai ce insha Allah ba fal fitnatu fi nisyanihi alaihi salam saboda haka fitnan da ta same shi ya mance an ya kula insha Allah ya mance cewa insha Allah lima da hamhu min shiddati hirsihi ala zalika don abin da ya rufe shi na tsananin begensa na abin da kwadasa shi samu yaya waɗanda za su yi yaki wa tam'i fi wujudi fursanin fi bi don kuma kwaɗansa ga samun zarumawa waɗanda yake mahaya dawaki waɗanda zai amince ba fi jihadi fi sabilillah ga jihadin saka abin nan ɗaukaka kalmar ubangiji fa tin natija gare na jiha saboda haka tunda bai ce insha Allah ba da niyyar kwarai da komi wato ba ci nasara ba kama qala Allah ta'ala wa alqaina ala kursiyi jasadan thumma ana mun ka jefa wani jiki akan eh, abin da kujerar shi sun me jasadan shi wannan da an ka jefa ai mai suna jiki li'anna al-jasad huwa al-jismu jiki alladhi la ruha fihi wato jiki wanda babu rai shi yake ce jasad fa an fadha Allah niyyatahu alaihi salam Allah ya zartar da niyyar shi ya sadu da matan nan 70 duka bi wujudil jasad al-wahid amma ya samu jiki guda wanda yake babu rai bila ruhin li adami musahabati ruhi lin niyyati domin ruhin din bai hadu da abin nan linniyati ganiya bi raddil amri ila ila al mashi'ati al ilahiyya ba mai da al'amari ga ruhin Allah ba Allah ti hiya ruhun fi kulli shay'in wanda yake shine ruhi ga dukan komi wasarat al mas'alatu darasan li kulli abidin lillahi ta'ala wannan ni abu wannan darasi sai zan darasi ga duk mai bauta ma Allah duk yadda ka bauta ma Allah in baka mai da al'amari kuma gare shi ba ba za ka ci nasara ba kun gane ko to sun ma'ana sannan ya maida al'amari ga Allah raja Sulaimanu ila rabbihi wasa gafara wasa gafara hu yanne mai Allah gafara ko an an ga shagalar da yayi bai ce abin nan ba wannan shine abin nan shine an karwaito cikin Bukhari ba kamar waɗanda ke cewa wai ya tafi abin nan wai ya mance da zobensa ya aje ya shiga sarga kami ya komo sai shirwa ta ɗauke ta ɗauke ta ta yi jiwa da shi ya faɗa cikin tekuwar kifi ya haɗe shi kenan sai ya zauna wani aljani sai ya haye sarauta shi har abin nan kwanaki ko shekaru shi kenan sai ya tafi bai da aikin yi yanzu yana lebaranci ga wata mace mai sai da tuwo sai aka yi su aka kamo kihin nan sai aka kawo ta bashi don ya gyara kifin wurin hudewa ya gyara kifin sai ya ga robinsa ya ce na koma sarki eh, shi ne ya komo to wannan ba daidai ba wata wannan ba nan ya tsaya ba har an kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama an ce wai robin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake khatimi da shi bayan ƙaurashi ya zauna ga abubakar bayan abubakar ya zauna ga umar Eh, to bayan Umar ya taho ga Usman wata rana Usman ya sa a tafi a yi takarda don a yi khatimi da an kai aka komo wurin bashi sai abin nan zobe ya fada cikin rijiya wato riji an ka abin nan an ka kwalfe ta sau uku ba ga ba shi zobe ba kenan daga nan fitina ta tashi har an ka kashe Usman fitina musulmi ta tashi kun ga wannan bai da kyau domin an ce kenan ba adalci na tsare shari'a an zama lafiya ba wani sihiri ne kun gane ko hmm. duk an bata abubuwa sannan an ka ce daga Sulaimanu kuma eh eh shi ne wato kenan ba wai zama lafiya ko da an ka bi annabi ba an bi shi ne don ya kawo shari'a mai kyawo ba da wahayi a'a don zobe na da agare shi kaga wato abin nan eh, wato masu wada da addini su ne ke irin waɗannan abubuwa eh nan mutum ya samu bayan ya riga ya nan magana ne ya yi amma eh, duk dai abin da ka tuna wato amma insha Allah yana da yana da ma'ana biyu kamar irin wannan in ka ce zan yi abu kaza insha Allah ko da yaushe ka tuna kana iya yi amma in ka yi rantsuwa in baka ce insha Allah nan da nan ba to in baka yi ba sai ka sai ka yi kafara ga malikiya sharadin in sha Allah ya yi amfani ga rantsuwa inda yake ya sadu da wato rantsuwar da mutum ya yi amma abin ga Abdullahi ibn Abbas yana yi wa wata ko babu abin ko bai sadu ba ko da yashi mutum ya tuna yana iya cewa insha Allah sai mai amfani eh to ci gaba قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سليمان لوكتين دي قوانا أبو ya zama darasi gare shi zai ce to ashe kenan ko da sarautar ma wato barin ta ga hannun mutane halaka ce gare barin ta ga hannun mutane halaka ce gare su ya ce rabbi gifirli ya Allah ka gafarta min ma tarkatu bi kusuri abinda ni bari saboda gajartawa ta min raddi amri bil lisan na mai da al'amari na da harshe ila mashi'atika zuwa ga nuhinka wa tabridi da saken da ni fi da'atika ga da'a kabance insha Allah ba wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ka bani mulki wanda yake bai kamata ga kowa in ba ni ba wato kenan Eh, in ya zan an bani mulki ni ɗai na san cutan mulki ba zan yi shige ba saboda haka wata sauran mutane duk ba ba su mulki irin nawa ba to ba za su karkace ba kun gane ko ka bani mulki wanda bai kamata da kowa bayana ko man ya hadihi min ba'dillahi wato wanda Allah ya batar waye eh, in ba ni ba Eh, nahawu ko nahawu fa man yahdihi min ba'dillahi aysi wallahi wato ba'du ne yake fassarawa wato min ba'di ba bayana yake bihi ba min ba ni ba fala ya takabbaru ahadun ba'di bil mulki bayan haka nan wani bayana ba zai sami mulki shi ɗora girman kai ba an ɗa'a cika gaban yi mata shine amfani ya ce a bani mulkin da ba za a ba kowa ba nan gaba in naka wahhab wahabu ya ubangiji kai ne mai kyauta ta'lilu liddu'ai cewa Allah shine mai kyauta shine ke sa a neme a roƙe shi bil magafata yayi gafara wa bil hibati kuma ya bada kyauta qala Allah ta'ala Allah ya ce fasarna la kurriha to ci gaba فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب تو الله يتي فسخرنا له الريح سيمون كهوري مس إسكا بدل الخيل ما يمكن دواكي allati zabaha hafif tiga imardatina don ya yanke dawaki don neman yardan mu saboda haka sai mun ka musanya masa da samun eh, abin jirgin sama na iska wato mun ka musanya masa iska tajribi amri tana gudana da umarninsa ruha an tana mai saukin tahiya ba tsoron faduwa haisu asaba duk inda ya nufa kun gane ko washayatin والشياطين كل بناء وغواص والشياطين ko mun ka hore mai shaytannu kullu banna'in wa gawwa dukan masu gini gine gine na ban mamaki wa gawwas da masu luta cikin teku su lu'ulu'u kun ga kenan ya samu mutane abin aljanu su yi ta bauta masa bautar da ba a wani sarki nan gaba kun gane kun to kuma abin nan jirgin sama da an ka bashi har yanzu jiragen sama su kai ka bashi ba don an ce sa'a guda na jirgin wato tahiyar wata ne kun ga yanzu in mutum ya tashi yana tafiya bai tsaya ba yana wata guda bai kai jidda ba eh eh zai kai eh da kafa eh wata guda eh? kullum eh tafiya ɗaya ba abin nan ba da tsaya neman abinci da komi komi yana ce eh. zai kai a ah, ta ba <laughs> ko ga kenan har yanzu jiragen yanzu ba su kai ga wannan iska ba ta ci gaba وآخرين مقرنين في الأصفاد to bayan haka nan ga waɗannan ma'aikata aljannu ma'aikata wa'akari akharina da wasu daga cikin su muqarranina su kuma don ba da tsoro kawai suke ko wani an samai mari an aje ga hanya domin in abin nan in masu in masu kokarin su abin nan ake <laughs> wasu eh, eh, taurin kai su yadda ake wasu abin nan hmm. wa akari da mukarrani da wasu waɗanda yake annan an yi musu mari a haɗa su biyu fil asfa da cikin maruruwa ai alquyud bi jam'i aydihim ila ke kowane an tara hannunsa zuwa ga wuyarsa an daure li izhari ubbahatil mulki don a nuna ban tsoron mulki wahibatuhu da farjinin shi fala ya ta'azamu alaihi ahadun min aljinni wal insi saboda haka duk wanda ya gani ba zai girman kai ba idza amarahu bi amrin min Allah in ya umarce shi da wani al'amari na Allah ba zai ce ban yarda ba wa hada badalul aulad wannan shi ya tsaya matsayin yaya almutiina masu ta'a allazi allazina nawa an an yanjibahum wadanda yake yayi niyyar wato ya haife su li sa'idu don su taimake shi fi da'atillahi ga bangiji wa qulna lahu sannan mun ka ce masa inji Allah هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب mun ka ce masa hada adauna wannan kyautar mu ce mun ka baka famnun ka ba wanda ka ga dama aw ko ka hana mu wanda ka ga dama bi gairi hisab babu lisahi ai la hisab alaka fi dalika kai yadda ka ga dama kana kusa mm, to <laughs> wa inna lahu indana wa inna lahu indana la zulhi wa husna ma'a to wannan wadata da Allah ya bashi kuma duka wato bata sa shi girman kai ba wa inna lahu indana la zulfa wallahi wurinsa yana yana da wurin hakikatan yana da kusanta wa huzna makoma taqaddama mithluhu taqiban liqisati dawud irin wannan ya gabata ga dawud wato kenan mulkin bai sa ya dauke ba sai ya ƙara kusanta zuwa ga Allah kawai fa haka za fa inna siyasata amrin nasu wato shugabancin al'amarin mutane bittibai amrillah in an bi umarnin Allah wa raddul umuri ilayhi aka mai da al'amari zuwa ga ubangiji sai a same shi amrun sahal al'amari mai sauki li taskhirillahi al'umura don Allah zai hore abin al'amura wa imkani ma la yatasawwaru ya sauƙaƙar da abinda bai yiwa a suran aukuwa shi fil hadir ga tunani abinda ma wani bai gani yana yiwa sai a mai shi mai sauki wa amma bil hilati amma in mutun yace da dibara zai ya sa ƙarfi aw bil quwwatil madiya ko ko ya sa karfi ai ina da bindigogi wanda duk zan kashe shi fa ma as'abu yashi yanzu ne zai bu abin zai buwaye shi kun gane ko wa ba huwa anil imkahi kuma ni nisan shi daga yiwuwa bai yiwuwa wal husun kun ga ku tana abin nan waɗanda na yi daular buhari da ta yi don suna nuna war sun yi ƙarfi yadda an ka nuna musu ba kowa ba eh, kamar an eh eh babu wata hila hmm. matukar kayyar da Allah ya ce so Allah zai hore ma mutane zai sauki kuma ka isa ma zama lafiya duk inda in ka so ka koma a kan titi kai bacci in mota ta zo sai a ce tsaya halifa na nan kewaya <laughs> a'a in ka yi azaba Allah zai nuna ba ka iyawa idan aka kawo masu misali da sadauna aka ci ga yadda abubuwa suka tafi a zamanin shi saboda yadda ya rike addini sauki cewa a lokacin kai bai waye a ah, wannan abin <laughs> to ci gaba wata matukar an yadda Allah ya ce za a samu komi za sauki matukar an saba ma Allah to za a samu komi ya ƙara tsanani wurin harbe wani yayi yi fashi da makami nan za a yi wani nan wani zai sata ashe kun ga kenan an ɗebe mutane tsoro to ci gaba واذكر عبدنا أيوب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ثم sun ashara ta'ala بعض الأنبياء anbiya'i bayan haka إشارة Allah ya ishara zuwa ga su annabawa alladhina qamu bi siyasati umurin nas domin wannan sura tana nuna wa waɗanda yake sun tsaye da shugabancin mutane ala shara'i illa bisa ga shari'o'in ubangiji fa najahu sun kaci nasara fa qala wa zkur abdana ayyuba ka ambaci bawa mu ayyuba idna da rabbahu lokacin da ya kire ubangijinsa yace anni masani shaytan bi nasbin wa azab ya ubangiji ni shaytan ya shafe ni da wata musiba da wata wahala wa azabin da wata azaba ko ay alamun ciyo wa saba zalika ila shaytan ya nuna ce wannan samun wahala zuwa ga shaytan wa in kanat al-ashya kulluha min la ko da yake abubuwa duka daga Allah suke ta'adduban ma'ahu don kada jingina abin da yake ba mai kyawu ba zuwa ga Allah ta'ala walam yazkur alqur'ana nau'in nasabi ba ba hadi nau'in wahalab ba wa nau'in azabi kun ba hadi nau'in da an kai masa ba amma dai abin da ake nuhi wal maqsudu ta'limun nas kaifa radda umura ila Allah a karantar da mutane yadda ya maida al'amari zuwa ga ubangiji halala lahu da sai magani ya mai sauki wa izalatu mana ba kuma duk abin da ya same shi na wahala an ka gusar da shi faqila lahu an ka ce masa urkul wato kenan wato komai ya same ka in dai ka mai da al'amarin nan ga Allah sai ya sauƙaƙar da shi har ya gusar da shi zai sauƙi amma in ka ce ka yi taka dibara sai ce to yi muna kallo <laughs> to sai aka ce masa wato ba ya ce yana da rashin lafiya ba ba faɗa mana rashin lafiyar ba amma sai aka kawo magani aka ce urkul birri ka tashi ka yi abin nan ka ka ka eh, daka da kafarka eh birri ka da kafarka al'alla ƙasa da dakawa ƙasa fana ba ainu ma ya sai marmaron ruwa ya kogo faƙila ha za muku tasanu sai an kace masa wannan na wanka ne baridun mai sanyi wa sharabu wannan kuma na sha ne ka a sha baka ta sallah ya ɗiba daga ruwan ya yi wanka wa shariba ya sha fa zaba an kullu da inda ciwon dai ya tafi ya tashi lafiya lau kana bi batinihi wa zahirihi wato shi ciyan yana cikin jikinsa ko ko yana ga bayanan jikinsa duk da ya tafi kun ga kenan Allah shi ya san yadda al'amura suke mai da al'amari ga Allah ka iska komai za sauki kun gane shi kuma irin yadda masu tafsiri ke cewa yayi har yayi tsutsa yayi menene wannan bai dace da annabawa ba annabawa ba su ciyo har su yi tsutsa ga jiki Allah ya tsare su eh wannan duka wannan ba daidai ba wa hamna lahu wa habna lahu alahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna وذكر لأولي الألباب ووهبنا له أهله ka bashi iyalinsa. wato wannan ya nuna kenan wasu iyalin sa sun sun tafi sun bashi wasu ma har sun mutu wa mithluhum ma'ahum kamar su kuma an ka kara masa ai ahayallahu lahu man mata Allah ya rayan mai wanda ya mutu min auladi daga ƴaƴansa wa habahu mithluhum ya bashi wasu ƴaƴa kamar su rahmatan minna don shi zan rahama gare mu wa zikira kuma don ya zama wa'azi li ulul albab ga masu hankula ay li ashabil uqul ga masu hankula li annahum hum yantafi'una bil ibar domin masu hankula su ne ake kawo musu wa'azi su wa'aztu wa yaqtaduna eh, wa yuqtaduna biha ay koyi da su kun gane ko wa yuqtaduna ay koyi da su biha da wannan aiki to mm, wa yuqtaduna biha ay koye su ga wannan aikin to ci gaba